wata salamu alaikum ina zuwa bari in kiran shi ina zuwa salamu alaikum lajin allah na ko ko sai yanzu ka tashi ne na ga wannan hammal ke katuwa ko ta bacci ce alaji ko ta da haka yi ne ka taso ne ka fito da ni ai zuwa na kenan yanzu ah, na ina gajiya ba gajiya ya aiki ya gida kai kai ai sai ku shigo me sai ka ce ba gonka ne gida ba ai haka ba in ma magana ai sai ka bani dama eh sanin alaji zan je sai na dawo sannan ki fa ya kiki ya aiki lafiya lawan lai kai ka burge ne wa wallahi Allah ai ana tare wallahi har na watsaki anan zaki jira ni zan je in dawo ba kuma sai ka ba damuwa kai ma na fito saboda ka san kudin yana mota eh sai mu haɗu ba damuwa na gode Allah saka da alkai sai na dawo alhaji ba damuwa je sai ki jira ni sai na dawo eh, sai na dawo eh zauna da daga nan sannan ki fa me sunan ki. ko in canka wa kai suna mai daɗi wallahi kai kai Allah saka da alkhairi kai Hafsa <laughs> Hafsa ga Iro ya Alhaji Iro Allah Allah je kin sa akwai munafukai akwai munafukai wancan mai gadin yi wallahi ba je ciki ga hadari nan ma ya hado kaga yau sai na ji sai na mama wallahi ka san na baban ya ga hadari shi kada yake ga kuraje yana fito mai a fuska wallahi kwana za ki ga sabar wata alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim me ma sunan ki kika matso mana sai ka ce hafsa hafsa kin ga wannan gidan ni nake gina shi to dan kwangilan ne ya bata min rai sai na ce ka ga da kudin da wannan din ya dakata kawai idan na na huce sai in feshe shi gaba ɗaya da ko hafsi hafsi wai na <laughs> كي بسم الله الرحمن الرحيم حبسي حبسي حبسي حبسة حبسة inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil hafsi wallahi ta mutu wallahi ta mutu <laughs> ba Allah ya san ba ta da lafiya sai ya kama mai ƙararren kwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba Allah nan baka kyauta mun ba wallahi wallahi baka kyauta mun ba Allah zai ne ma daidai gurgudu Allah zai ne ma daidai gurgudu wallahi ka jefa na a masifa ka jefa na a wahala wallahi Allah ya isa wallahi Allah ya isa Allah ya saka mun bai Allah kin san baki da lafiya ne saboda Allah ki rasa inda zaki ki zo ki mutu sai a cikin ɗaki na dan Allah yanzu kin kyauta min kenan amma yar iska wallahi shekiya <laughs> da kanta uwa ku fici wallahi inda da kai da ji an ce ta ce ta ce tana ta firfir da ido na san wannan wannan yadda aka yi akwai bala'i akan ta wallahi ko yanzu ba ta abokin ko in saka ki a masai wallahi Allah dan Allah ki tashi na haɗina nemo bokiti na baki wallahi wannan wannan wallahi da feki wallahi mai da ke raga dada ta yi lugub raba ma makuta wallahi tabi da ki sa ni a wahala gwandon sake a wahala wallahi zuba baki a cikin nan in yi gunduwa gunduwa da ke yanzu baki in tafasa ki wallahi in ta ci da burodi wallahi na'am wallahi ya dawo wa inna ilaihi raju assalamu alaikum kaga alhaji sai yanzu na dawo ko dawa ta ke kenan yanzu nan hasbuna Allah wa limal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raju kuna. inna lillahi wa inna ilaihi raju kuna. alhaji lafiya me ya faru hasbuna Allah wa limal la ilaha illallah Muhammad me ya faru lafiya kai yarinyar nan ko ka gwada ta kuwa fitowa daga unguwar mu da ita alhaji wallahi ba abin da ne ba abin ne kawai daga fara cewa bara bara bara bara ba kai inna lillahi wa inna ilaihi me ya faru sharrin shaidan sharrin tsotsayi tsotsayin da baka ji ba baka gani ba bakin uwa bakin abokai Allah iyaye amma girma cikin ta yi ko mai alhaji wallahi wallahi ha kawai kenan wallahi daga cewa gyara zamanki sai na ga ta motsawa nai nai da ita ba wa Allah nan ta tashi wallahi nan a he ta mutu wallahi to ko alhaji wallahi baka isa ba wannan yarinya amana aka bani an san na taho da ita saboda duk unguwan nan ba wanda bai gani ba wallahi baka isa ba alhaji saboda haka yanzu ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwa ba wallahi tallahi wallahi ƙarin in je ko polis in ɗauko wallahi tallahi ƙarin in mota guda wallahi ƙarin in dire ma ka sani a cikin matsala ba amini na a a yanzu ni ba aminin ka bane ba a a ai sai matsalar nan ta wuce sai in zama aminin ka amma yanzu ga waya ta da kada ɗaya kana buke ina sauran kuɗin dan girman Allah ka ka rufa asiri wannan da zan gudu da su kawo kawo kawo kawo akwai kuɗi kawo don mahabbatar rasulullah na da Allah da matsala ta same ni kaɗai ƙarar da mu bi ni da kai saboda haka in na rike wa'annan na saida to guduwa zai kawo ina a to ya za da gawo wannan baiwa Allah zan da ita yanzu karo kuɗi za ka fitar da ita za ka bani nan da minti goma idan ka bar nan da minti goma ka tattara mun kudaden nan da wayoyi ka fita minti goma na fitar da ita Allah ya da kawo Allah ya saka da kakka ka ga nan fa akwai masu taking point kai nan haka ba komai anan kai nan haka ba komai yawwa uku hudu biyar bannu da dubu ɗaya da ɗari biyar a karo dubu ɗaya karo dubu da one five karo dubu ɗaya alhaji ga ta da ɗari biyar ga wannan ma kawai kawo duka alhaji nan da minti goma zan fito da zan fito da gawa ka fito da gawa inna lillahi ma sabir nan za ka nan za nan zan yi nan ga kofar can ba alhaji shiga sai ku fito ina Kuyina. Kin ganda. Ka ga inda nake cewa. isa harkan nan babu wacce za ta iya burge ni kamar shi komai ni da ke yanzu ai kawai ni da ke yanzu haka harkar nan ta yi shi kenan kawai 50-50 shi kenan kin fahimta nan wata gurin ɗan ma haka za a yi dama shi ma nan nan track ta shi mutu ko da nama ba haka za a yi masha Allah kin yi yayi daidai <laughs>